wanda kuma ya daidai da goma sha uku ga watan yuli miladiya dubu biyu da ishirin da shida muna masallacin makarantar nurul islam ne da ke bisa titin naku a unguwa gwiwa layout da ke cikin garin sokoto domin ci gaba da karatun littafin jami'ar tirmidhi wanda aka fi sani da sunan tirmidhi rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabu sauri babu buka ne da ke magana a kan sha'anin azumi kuma za mu tashi babi na arba'in babu ma ja a fi somin muharram babi ne da ke magana a kan sha'anin azumin watan muharram darasinmu na 138 za mu gabatar cikin wannan daren da ikon allah imam musulmi أبو عيسى محمد بن عيسى رحمه الله يتي حدثنا قتيبة شين ابن سعيد ابن جميل ابن طريق قتيبة ثقة صبت مني ولم على حديثي قال حدثنا أبو عوانة شين وضاح ابن عبد الله اليذكري فيما ثقة مني فقيه عن أبي بشر آه، أبو بشر فيما ثقة مني أو ربع لما حديثي عن حميد ابن عبد الرحمن الحميري فيما ثقة مني حافظ عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الزهر الدوسي رحمه الله قال كما رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الله عليه وسلم ياتي افضل القيام مسجد في شيخ بعد شهر رمضان bayan azumin wata ramadan da afarilla shaharun lahil muharram azumin watan nan na allah da ake ce ma al-muharram azumin ya fi falala ya fi kowane azumi falala bayan azumin wata ramadan سواكيس ما يقال أبو عيسى أبو عيسى في حديث أبي هريرة حديث الحسن cewa wannan hadisi hasalu ne sai dai malamai sun inganta wannan hadisin sai hadisin manabi a wannan babi qala haddathna ali ibn hujr ali ibn hujr shi ma thiqatun ne hafiz qala haddathna ali ibn musir shi ma thiqatun ne an abdurrahman ibn ishaq abdurrahman ibn ishaq da'ifun ne an nu'man ibn sa'd ماذا بيسك من عمال بن سعد شمام مقبول لي عن علي سين ابن أبي طالب رضي الله عنه قال علي إن سأله رجل آه، ولم يكن يأتي بعلي بن أبي طالب فقال فيما أي شهر تأمرني أن أقوم بعد شهر رمضان wani wata ne za ka ba da umarni in azumta bayan watan ramadan ba da laku sai aliyu ya ce ma shi wannan mutumin ma sami'tu ahadan yas'alu an haza illa rajulan ban ji wani wanda yake wanda ya tambaya game da irin wannan tambayar da kai ba face wani mutum Hu sami'tuhu yas'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji shi yana tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana qa'idun alhadini ina zaune fa qala ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayu shahrin ta'muruni ana kuma ba'da sai ramadan wani wata ne za ka umarce ni azumta bayan wata ramadan qala ta in kunta sa'iman ba'da shahri ramadan in azumi za ka yi bayan azumin wata ramadan to fa sumul muharram kazumci watan muharram fa innahu shahrullah wannan wata watan Allah ne fihi yawmun akwai wani yini a cikin wannan watan Ta taba fihi ala qaumin da Allah ya rubuta muku Allahu da za ku gari taba Allah fihi ala qaumin Allah ya tafi tuba wasu mutane wa yatubu fihi ala qaumin akharin kuma Allah na karban tuban wasu mutane na daban kuma a cikin wannan watan qala abu isa abu isa ce hada hadithun hasanun gharib wannan hadisi hasanun ne gharib wato da'ifun ne saboda zan wanda ya da zafara ciki ya karɓi tuban wasu mutane a ciki ne kuma yake karɓar tuban wasu mutane wannan ƙari ya zo ne cikin wannan isnadin ba'idu, amma cikin isnadin da suka inganta babu wannan ƙari sai dai watan eh, azumtar wannan wata na muharram kaɗai To lokacin da malamai suka yi dangane da wannan falala da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mu wannan wata na muharram shine ya inganta bayan watan ramadan babu wata da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yawaita yawaita azumi ciki sai sha'ban to saboda menene bai yawaita azumin cikin muharram ba idan ya kasance muharram azumi ciki ya fi falala bayan Ramadan? ya azumci watan sha'ban shine wata mafi wanda ya fi yawaita azumin ciki fiye da kowane wata imam an ba rahimahullah abin da yake mai yiwuwa ne kafin ya san da cewa falalar watan muharram shine gaba azumin falalar azumin watan muharram shine gaba a lokacin da ya gane cewa aka sanar da shi haka nan to shekara ba ta dawo muharram da ya isko shi ba ya dalilin da ya sa yana da cikin dalilan da yake yi wa ta kila zan a azurci watan muharram din ba ko kuma ya kasance akwai eh, nauyin kisar da banzancin da suka ɗauke mai hankali a cikin watan muharram din da ya zan bai samu ya azumce shi ba waɗannan ayyukan su ne mafi nauyi mafi wajabta bisa ga tsayawa yin azumin nafila kila dalilin da ya sa bai azumci watan muharram ba kenan in ba haka ba watan muharram eh, kamar yadda muka gani ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambaci falalar to da ya kasance wannan watan ne yafi yawa a zuciya wannan ya nuna falalar watan muharram tsakanin sauran watanni ba ki daya wato daga watan ramadan a wurin falala sai watan muharram sa'annan ga shaharun layi da aka ambace shi cewa watan Allah alhali duk sauran watanni gaba ɗaya na Allah ne kamar yadda eh, muka yi magana a farkon wannan watan shigo wannan watan darasin da muka gabatar a nan na cewa duk sauran watanni gaba ɗaya an yi musu suna ne tun jahiliya sun zuwa musulunci har ma shi wannan muharram shaharullahi muharram din ma shi ma haka nan yana da sunan shi na jahiliya shi ne al-muharram eh, eh, eh, safar al-awwal sannan wanda safar da muke da shi yanzu safar al-thani haka wata al-muharram yake safar al-awwal to saboda haka sai Allah subhanahu ta'ala. da musulunci ya zo sai Allah ya canza ba wannan wata suna ya mai da fi al-muharram maimakon safar da to dalilin da ya sa manzo sallah da ya ambace shi kenan da cewa shahrullah domin shi ne sai da suna na musulunci shi kadai a cikin duk sauran watanni goma sha ɗaya shi kadai ne sai da suna na musulunci saboda ta annabi ya ambace shi shahrullahi al-muharram al-muharram imam as-suyuti wannan bayani a cikin littafin sa tarihi da yayi ga ibn majah to sannan shahrul muharram na ɗaya daga cikin watanni hudu masu alfarma da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana yaki a cikinsu tun ranar da ya halicci sammai da ƙasa ina arba'atul hurum ga zulqa'ada ga zulhijja ga al-muharram sannan rajab waɗannan watanni guda hudu su ne watanni masu alfarma saboda al-muharram wata ne mai daraja kwarai da gaske duk da haka ba a azumtan watan muharram duk kaf baki daya lafazin yadda yake nunawa eh, shaharun lahil muharram azumtan watan Allah mai alfarma shi ne muharram wani zai iya ce ta duk watan kenan za a azumta to ya inganta cewa nabi bai taba azumta wani wata ba fi sai ramadan sannan saboda haka ba a azumta wata duka sai dai ana iya azumta ko da mafi yawa a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe ya danganta amma ashura to shi ne ya fi eh, ƙarfi a cikin muharram ke daga ashura sai tasowa su da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su ya ambace da kunsu saboda haka su suka fi karfi bisa ga duk sauran ranakun da za a azumta a cikin watan muharram in mutum na iya azumtar har asura da tasowa su shigo cikin madalla idan bai iyawa to ya kasance asura da tasowa din ne su sun shigo cikin waɗanda za a azumta babi na arba'in da ɗaya ma ji a fi yawon juma'a hadisan da suka yi magana game da abubuwan ranar juma'a imam musulmi ya ce hadisan qasim ibn dinar qasim ibn dinar thiqatun ne قال حدثنا عبيد الله بن موسى فيما ثقة وطلقة بن غنام فيما طلق ابن غنام فيما ثقة عن شيبان شين ابن عبد الرحمن آه، فيما ثقة عن عاصم آه، ابن بهدلة لكن ابن عبد النجود الكوفي المقري وشي عاصم صدوق يدم ضد قرارين يوري قراءة أما وري حديثي تبا قرار ابن وري حديث عن زر حين ابن حبيش فيما ثقة عن عبد الله حين ابن مقول رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumtar salasata eh, ayyamin kwana uku min qurrati kulli shahr a farkon kowane wata asalin gurra eh, farko saboda haka aka ce ma goshi burra annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin alwala ya ambaci hasken goshi da gur eh, cewa eh, inna ummati ya tuna yawmal qiyamati qurran muhajjalina min athar alwudu al'ummata za su je ranar alkiyama gur suna masu fararen gotuna masu hasken gotuna muhajjalina sannan da hannayensu kuma da ƙafafunsu kuma duk farfaru ta saboda mai yake min asar alwudu saboda alamar alwala da haka nan ne zai gane al'ummarsa ranar alkiyama to saboda haka naka ce gurratu shay'i farkon abu kenan amma duk da haka malamai sun tsokaci game da cewa annabi na azumtan farkon kowane wata suka ce tun da asalin algurru na tare da haske haske to saboda haka ma'anar algurru ɗin shi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarta na azumta sha uku ga wata sha hudu ga wata sha biyar ga wata waɗannan ranaku guda uku zuwa ka ce ayyamul wato ranakun da wata ya haske bisa ga duk sauran ranaku to saboda kalmar gurbu da ke cikin nan na nuni cewa waɗannan kwanuka ne guda uku haske da eh, abu huraira eh, ya ce ɗayinsa ya yi mai wasici daga cikin wasicin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai shine sawmu talatata ayyamin min kulli shahrin wato ayyamul bayt saboda ka haka malamai suka doki wannan ma'anar da ke cikin wannan hadisi cewa kowane wata annabi ka azumci ranakun da wata suka yafi haske a cikin su sha uku ga wata da sha hudu ga wata da kuma sha biyar ga wata shi amin gurrati kulli shahar salasata ayyam gurrata kulli shahar waton ranakun da wata ya fi haske a cikin kowane wata to annabi na azumta waɗannan kwanuka guda uku wa qallama kana yufdiru yawmal juma'a shine ce kaɗan ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ke shan azumi ranar juma'a wato a cikin kowane wata za ka yi cewa da wuya a yi ko annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi azumi ranar juma'a ba amma duk da haka ba a azumta ranar juma'a ita kadai face sai a haɗa da wata kamar yadda bayanin zai zo nan gaba insha Allah qala ya wa fil bab ibn umar abdullah ibn umar ya rawaita irin wannan hadisin wa bi hurayra da kuma bi hurayra qala abu isa Abdullahi, abdullah Hassanun hasan ya ce hadisin hasanun ne amma shi wurin shi ya dauka cewa hadisin da'ifun ne alhali malamai sun hassana wannan hadisin cewa hadisin hasanun ne وقد استحب قوم من su العلم صيام يوم Juma'a. saboda wannan hadisin wasu malamai suka ce mustahabbi ne azumi yinin juma'a wa inna ma yukrahu an suma yawm al-jum'a la ya suma wa la ba'dahu suka ce sai dai makaruhi ne yin azumi ranar juma'a kadai la ya sumu shi mai azumin bai azumci wata ya nan alhamis da ke gabanin juma'a ba wala ba da hukuma bai azumci asabar da bayan juma'a ka'ida azumin ranar juma'a ke inda dai mutum zai azumi ranar juma'a to hada da alhamis alhamis juma'a ko kuma juma'a asabar amma kada ya azumci juma'a ita kadai yin haka nan makaruhi ne qala abu isa ce wa rawa shu'batu an asim cewa shu'batu bin hajjaj ya rawaita wannan hadisin da asim ibn badala ibn abin najm kamar yadda shayban ibn abdurrahman ya rawaita wannan hadisin gare shi eh, wa lam yarfa'hu amma shi shubatu bai daga hadisin zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya ruwaito shi ne mawqufan ba marfu'an ba wallahu a'lam to sai babi na 42 ma ja fi karahiyati sawmi yawm al-jum'ati hadaku hadisin da ya magana akan karhancin azumta yinin juma'a shi kadai imam muslim ya ce haddathana hannad ابن سري ابن مصعب ابن ابي بكر ابو سري sa'id ثقه thiqatuni قال حدثنا ابو معاويه شيني محمد ابن خازم الضرير عن الاعمج سليمان ابن مهران الكوفي عن ابي صالح شيني زكوان السمان ذكرت كون سوء من تشيني مسمى امير المؤمنين في الحديث ما يكفي شيء ان ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم يأتي لا يقوم أحدكم يوم الجمعة قد لا يمكو يعظم شيئا الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده سيفا إن زي zai azumci yinin da الجمعة وكما juma'a ko kuma yinin da ke bayan juma'a ya yi alamis da juma'a ko juma'a da asabar in ba haka ba to makaruhi ne kaɗaita juma'a da yin azumi ƙada abu isa ce wa filba a wannan babi na tarhancin azumi yanin juma'a an an so hadisi da ali bin abi talib wa jabir da kuma jabir bin abdullahi wa junadata al da kuma junada wa da kuma juwairiyya ibn asma wa da kuma anas ibn malik wa abdullahi ibn amr waɗannan duk sun hadisin da ke magana akan harhancin kaɗaiɗai da azumi ya yi rin juma'a da azumi qala abu isa abu isa shi hadithu abi hurairah hadithun hasanun sahihun hadisi ne ingantacce wal amalu ala hada inda ahli ilmi imam at-tirmidhi ya nuni akan cewa ijma'i ne gaba ɗaya ga malamai na karhancin ce ranar juma'a kaɗai na yin azumi ce za a ce inda ahalar ilmi bai ce inda aksar ko inda ba'azi ba ya karahuna lirajuli cewa malamai sun karhanta ga mutum an ya sassa yau mai juma'a ta bisiyam ya keɓe yinin juma'a da yin azumi kawai saboda ne saboda girman yinin juma'a a musulunci ranar juma'a idi ga al'ummar musulmi baki dai ko to ganin haka kada keɓe juma'a da azumi kamar keɓe daren juma'a da wasu nafiloli ko kuma yin juma'a da wata ibada la ya kuma qablahu huwa la ba'dahu alhali bai yi azumi gabanin juma'a ba kuma bai da niyyar yin azumi bayan yinin juma'a wanda ni yaqulu Ahmad wa Ishaq ra'ayin imam ahmad kenan da kuma ishaq ibn rahoya cewa malamai sun jima'i akan wannan matsala babu mana 43 babu ma ja fi sawmi yau da sabt azumin yinin eh, juma'a asaba ranar asaba imam at-tirmidhi ya ce haddathna humayni ibn mas'ada ubayda ibn mas'ada saduq ne wani malamin hadisi qala hadathna sufyan ibn habib shi ma thiqatun ne an saw ibn yazid shi ma thiqatun ne an ibn ma'dan shi ma thiqatun ne an abdullah ibn bishr shi ma thiqatun ne an ukhtihi ya antuga ya qawsa radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala manzo allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la tasumu yawm yau sabt kada ku yi azumi yinin asabar illa fi maftarada Allah alaikum face sai azumin da Allah ya faranta a kan to har idan ɗayan ku ya ɗauki azumin yinin asabar ba tare da ya san da cewa ba a azumin ba sai ga ilimi ya zo mai yana ɗauke da azumi to ya karya azumi fa in lam yajid ahadun idan ko mutum bai samu ɗayan ku bai samu abin da zai kare azumin da ya ɗauka ba illa li ha'a inabatin kace sai ɓawon ilabi ya samu wanda ba abinci ne bale a ce mutum ya ci ya koshi ko ku auku da shajaratin ko kuma wani kare itace ya samu to fal yamzuqu ya tauna ya haɗiye biyan dalilin cewa ya kare azumin ke ya bi umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ajiye wannan azumin da saboda haka abin da ya wajaba akan wanda ke azumi kenan ɗan rana juma'a ba ka da ba ka yi alhamis ba ba ka da niyyar yin eh, asabar da ilimi ya zo ma akan cewa an karhanta to ka ajiye azumin ka sha ruwa haka ma asabar ka ɗauki azumin ba ka da ilimin cewa ba a ce da asabar kaɗai fa da azumi sai dai a yi juma'a asabar ko kuma asabar lahadi in haka nan ne to ba ce da asabar kake in ko ba ka da niyan yin haka nan to wannan kan sai ka ajiye ko kuma ya kasance azumi ne na farilla wannan babu da bi wannan wajib ne sai a ci gaba to idan wannan ɗin matsalar da ke faruwa ya kasance da azumin yau da arafa ya dace da yin asabar ashura yin asabar to ya mutum zai yi za a yi azumin ranar asabar ko ko ba za a yi ba to nan matsala shi ne ko kuma jawab shi ne mafita shi na malama da bin niyya a lokacin da za ka ɗauki niyya azumin. niyya azumin asabar ka ɗauka ko niyya azumin yau ma'arafa inda tambaya ta da ke idan ka ɗauki niyya ne cewa yau ma'arafa za a zumta amma ba ranar asibar za a zumta ba don yana ranar asibar zai azumin ba don dai yana yi ne arafa zai azumin to kana da damar yin azumin asabar ɗin kuma kaɗai ba tare da ka azumci juma'a da asabar ko kuma asabar da lahadi haka ma ashura ba ka da niyyar yin tasu'a da ashura ashura kaɗai kake da niyyar yi kuma ashura yi ne asabar to nan ma ta azumin ashura za ka yi ko azumin yau musamman za ka yi amsar da za ka bayar ita ce za ta halatta maka yin azumin ko kuma ta haramta maka in ka ce a ne don ina je ranar asabar zai azumi to wannan shari'a ta haramta amma ka ce don yi ne ashura ne azumi ashura ne zan yi to wannan shari'a ta halatta maka yi jawabu kenan kawai wallahu a'lam yanzu ba eh o oh, azumi annabi dawud yayi yau ya sha gobe ya yau ya sha ito wanda ke azumi wanda ke irin wannan azumi ai shi bai da matsala ko da yinin da aka hana azumi aka karanta azumi ne wanda shi jera azumi yake yi a hana shi kamar yadda muka yi magana eh, la tuqaddimu ramadana bi yawmin bi sawmi yawmin wala yawmayn ko illa rajulun kana yasumu sawman falyasum ba a azumin tarkon watan ramadan ko yini daya kayan ramadan ko yini biyu ka ce za ka yi azumi don tarbo ramadan to ba a haka ne sai fa wanda ya kasance yana cikin azumi ne wani azumi ne ya saba yi wanda ke azumin atanin da alhamis ne sai ga shi atanin din sauran kwana ɗaya ko kwana biyu ramadan to in don yi a atanin din shi duk ba hana shi ba shi don ma dama shi ya saba yi ko kuma alhamis ce ta faɗo sauran yini biyu ko ɗaya ramadana to wannan an halatta to haka ba eh, wanda ya saba azumin yau ya sha gobe ya azumi jibi ya azumi gata ya sha sai kasance ranar da zai azumin ta faɗo ranar asabar to wannan shi ma ba a hana shi don kana ya sumu sauman wani azumi ne ya ɗaukan makai ne ce shi ne abdalu siyamu siyamu dawud haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake wurin mafi yawaita yawan azumi babu azumin da ya kai sama eh, dawud alaihi salam don shi in yayi yau gobe bai yi jibi sai yayi yi ka bai yi haka ne yake yi tsallake tsallake yake yi to saboda haka kenan da wannan dalili malamai suka roshe azumin tsarki da ake na watan rajab gaba ɗaya a ɗauki wata tun farko wata har ƙarshen wata wasu su wuce sha'aban har ƙarshen wata a haɗe da ramadana duk wannan musulunci bai wahal da mu haka nan bai zo mana da wannan ibadar shi yasa annabi ya ce siya siya ma dawud babu wani azumin da ya wuce wannan na sai babu muna eh, qala abu isa ko haka hadithul hasanun wannan yake wannan hadisi hasanun ne gare shi sai ne malamai sun inganta hadisin wa ma'ana karahiyatihi fi hal ma'ana cewa makaruhi ne azumin ranar asabar din an ya kusa an ya kusa rajul yau masabti da fiya shi ne mutum ya keɓe asabar din kaɗai ita ce zai abinta li'annan yahud to azumi yau masabti domin yahudawa na girmama yin asabar an fahimta ko saboda haka an haka sai a yi juma'a da asabar ko kuma eh, asabar da lahari dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la idaitu ila qabilin la tumanna tafi'a idan Allah ya kai raina baki da za a zumci tafu'a in hada da ashura shine da aka ce mai tsufa ya kuhu ashura kaɗai suke yi ba su wata rana sai ashura ya ce to hada ku yahu ka saba yahudawa saboda haka a asabar ɗin da suke girmamawa to a wannan ɗin ma sai a yi abin nan eh, aka sahanta azumin eh, keɓe wannan rana ɗai da yin azumi sai za a haɗe biyu haka ma ranar da musulmi ke girmamawa ranar juma'a ita ma aka karanta azumi an buɗe wannan ƙofa na sa wasu shigo da ko inda ba su karbuwa kuma ba su iya taruwa dalilin da yasa eh, musulunci ke zuwa da saddin zara'i nan, wato toshe kafar da za ta iya ta faro wani aikin da zai ruguje ma addini gaba ɗaya ko kuma zai ruguje eh, ibadojin da eh, al'umma ke yi sai ga mutane sun fi girmama waɗannan falaloli fiye da ma farillai abin da aka faranta musu sai babu na arba'in da hudu ma ja a fi sami yau mai ne ne wasu sami hadisan da suka yi magana a kan azumin yini attanin da kuma yini alkamu abu isa ce na abu haf amur bin ali falla. ba yawaita an batun kinayarsa ba sai dai amur ibn ali alfalla to amur ibn ali suka tunne قال حدثنا عبد الله بن داود فيما ثقة عن ثور بن يزيد فيما هكذا ثقة عن خالد بن معدان فيما ثقة عن ربيعة الجرشي عن ربيعة ابن عمرو شكي ربيعة ابن عمرو الجرشي ما لم يترسى أن sahabi ne ko ba sahabi bane wasu su ce sahabi ne wasu kuma su ce ba sahabi bane waɗanda ma suka ce ba sahabin bane to sun ce siqatun ne an aisha أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت لأن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى يوم الاثنين والخميس منذ صلى الله عليه وسلم يكفن كنا كردادة رانا التنين درانا الخميس دين أزمي أتكنسو قال الترمذية وفي الباب a wannan babi na azumi a kanin da alfamis akwai hadisin na na hafsa wa abi qatada eh, al-harith ibn rabi'i na wa abi hurairah wa usama ibn zayd radiyallahu anhum قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه cewa hadisi ne hasarin amma kuma garibin ne da wannan isnadin da ya zo da shi to malamai sun inganta wannan hadisin ma وفي حديث نابي أو النبادي حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان ثقة قال حدثنا أبو أحمد معاوية بن هشام وشي صدوق له أوهام cikin martaba ta biyar ke ne ke da cikin maratibul jar'i wa ta'dil qala haddathana sufyan shine ibn sa'id kenan ibn masruq al-thawri an mansur shine ibn mu'tamir kowanne ka thiqatun ne an khaisamata uh, an khaisama ibn abdurrahman uh, khaisamata ibn abdurrahman thiqatun ne an aisha zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha qalat nana aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasumu min ash-shahr as-sabt wal ahad wal ithnayn cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumi a cikin wata asabta ranar asabar wal da kuma yinin lahadi walisnayin da kuma atanin wa min ash-shahr al idan wani watan kuma ya shigo kuma wannan watan ya yi kwana uku jere asabar lahadi atanin to idan wani watan kuma ya shigo as sai ya tsora alhamdu wal da kuma laraba wal khamis da kuma al khamis khamis da ko idan wani watan kuma shigo kenan juma'a asabar lahadi idan wani watan kuma wa atanin talata larba an da ko to sai dai wannan hadisin da'ifin ne قال أبو عيسى أبو عيسى في هذا حديث حسن إمام الترمذي فيه حسن حديث yace wa rawa abdurrahman ibn mahdi hasan hadith an sufyan wa lam yarfa'u yace abdurrahman ibn mahdi ya ruwaito wannan hadisin da sufyan ibn sa'id as-sauri kamar yadda ahmad eh, abu ahmad muawiya ibn abu ahmad ko ya su biyu ne a wannan wurin afwan nan da yake haddathna abu ahmad sai ce wa muawiya ibn hisham ko to abu ahmad sunansa muhammad ibn abdullah shi fiqatun ne sannan magani na biyu na muhammad ibn ghailan shine muawiya ibn hisham shine saduqul lahu awham dan fahimtar ko sai to shine sai muawiya ibn hisham da ya ruwaito wannan hadisin da Sufyan ibn Sa'id as hmm, da wannan abdurrahman ibn mahdi shi ma ya rawaito wannan hadisin ga sufyan ibn sa'id as-sawri amma wa lam yarfa'ahu amma shi da rawaito shi marfu'an cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ke yi ba saboda haka mawqufan shi ya rawaito shi amma waɗannan malamai guda biyu Abu Ahmad Muhammad ibn Abdullah da Muawiya ibn Hisham su biyu sun rawaito ga Sufyan amma kuma su suka roce shi marfu'an aka jingine ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai dai shi Muawiya ibn Hisham shine ke da matsala na cewa ne kasa eh, hibdin shi na kasa dalilin da yasa da malamai suka ba a kowane hadisin kenan min qibal al-islam tunda bai kai a ba a fashi ba sai dai abin nan eh, mafi zahir na raunana hadisin shine yadda annabi sallallahu alaihi yake azumi cewa asabar lahadi asamin in wani wata ya shigo kuma talata laraba da kuma alhamis ko tsarin yadda yake azumin ne ya taho cikin hadisin da isnadin da nesa da za wata isnadin shi kai a ce an kwatanta shi da isnadin waɗanda suka ce alhamis da atani kaɗai yake yi ba dalilin da ya sa malamai suka rauna shi kenan saboda wannan nasara cewa saboda ta abdurrahman ibn mahdi shi ne ya ruwaito shi mawqufa ne ya ruwaito shi idan ya kasance mawquf ne kuma to ba a kwatanta shi da marfu'an an annabi sallallahu alaihi wasallam to hadathna muhammad ibn yahya محمد بن يحيى ثقة بن عورم على الحديث قال حدثنا أبو عاصم آه، دين الضحاك آه، النبي آه، ضحاك بن مخلد النبي فيما ثقة مني عن محمد بن رفاعة فيما مقبول مني ولما لغى حديث عن سهيل بن أبي صالح سهيل بن أبي صالح صدوق مني عن أبيه mahaifinsa abu salih zakwan siqatun ne Ana bi an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tu'radu al-a'malu yawm al-ithnain wal khamis cewa ana jidda ayyukan bayi ga ubangiji ranar attanin da ranar alhamis fa uhibbu an yu'rada amali wa ana sa'im saboda haka ina so a gifta aiki na ga ubangiji alhali ina mai azumi saboda haka wannan eh, za a iya ce mai sababu eh, wurud ko kuma dalili na iya azumi asalin da kuma alhamis ina قال أبو عيسى حديث أبي هريرة هذا حديث حسن معلومات إن جرتا وأن حديث سيد amma nan imamu tirmidhi gami waye akwai hadisin da ya zo da ranar alhamis kaɗai ne ake hawa da ayyukan bayi a kai wurin allah subhanahu wa ta'ala a rubuta cikin kundin da ke can sama a wurin allah saboda haka mala'iku ranar alhamis ranar sati kenan idan sun fara aiki ranar juma'a asabar lahadi atanin talata laraba alhamis to sai a gama abin da aka rubuta na bayi a taka a hau sama a rubuta cikin babban fayil ɗin su da ke can ayyukan aikin su na sati kenan sannan kuma a dawo kuma a ɗora kuma daga juma'a to ne sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina so a hau da aikina a lokacin da alhali wannan yinin ina azumi annan tabbata azumi rana a atanin yace zaka min wulittu fihi wannan yinin da aka haife ni a ciki kenan dalilin da yasa nake azumin kenan saboda haka yana azumi ne domin ne suna ranar da aka haife shi da ibada amma ba birthday na bukukuwa amma mu haka nan muke suna birthday din sannan kuma shari'a ba ta dora mana suna birthday din mu ba ko ayye eh, inda haka nan ne to da za ka samu wancan asali shi kai wancan talata shi kai wancan laraba shi kai wancan alamin shi kai wancan juma'a shi kai wancan asabar shi kai wancan lahadi shi kai ko to shari'a ba ta bude mana wannan kofin ba a ce kowa ga dama ya yi azumi da ranar da aka haife shi don tuna ranar da aka haife shi shari'a ba ta buɗa mana wannan kofin ba saboda haka ko da za mu yi azumi sai da attane Ya alhamis saboda mai atani domin tuna ranar da aka haifi shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ranar alhamis ba rana ce da ake gidda ayyukan mu ko ake hawa da ayyukan mu a sama tunda da yake yana so yi haka nan to mu ma sai mai koyi da shi to saboda ta ayyuka na ibada idan ya kasance ibada ce to wajibi ne koyi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya kasance kuma al'ada ce to wajib ne wannan al'ada a kwatanta da shari'a ba ta ci karo da shari'a ba idan ba ta ci karo da shari'a ba kuma amsar shara a ce to ajiya ta amsar shara al'ada ce wanda ba ta ci karo da shari'a ba ba sai a ta yi amma idan al'ada ta ci karo da shara kamar bukin birthday ta ci karo da shari'a to wannan ka baya halatta don manzo sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana fuki na birthday ba sannan bai umarni da yi ba bale a ce ai ko bai ba ya umarni da yi ko ya ba da dama a yi bai yi ba bai ba da dama a yi ba ko bai ba da umarni a yi ba sannan kuma duk magabata waɗanda suka yi karatu gare shi ba su yi ba sannan haka ma mabiyansu mabiyansu alƙurunin mufabbala duk gaba ɗaya khairun nasu karni sun mallabi na luna sun mallabi na luna wasu abu wanda ya bukin babu a cikinsu sannan babu wanda ya bikin mauludi na tuna ranar haihuwar mazu sallallahu alaihi kamar yadda masu yi ke yi a yanzu ille me ake yi shi ne azumi na ranar atanin da kuma azumin ranar talata ga mai iya yi wanda mai iya yi kuma ba a tilasta mai ba ranar alhamis talata nake ai ranar alhamis kada abu isa ya ce wannan hadisin hasanun ne garibun to malamai sun inganta hadisin ba hasanun kawai ya tsaya ba bab na arba'in da biyar ma ja fi eh, fi sami yawm al-arba'a wal khamis wato eh, hadisin da ya magana akan azumin ranar laraba da kuma ranar alhamis eh, imam at ya ce hadisin al-husayn ibn muhammad al-jurairi husayn ibn muhammad al-jurairi mastur ne naka ce mastur wato majhul al-hal majhul al-hal shine ma marrawa anhu akthar min wahid wa lam yuwaffaq yana da ɗalibi fiye da daya amma bai taɓa samun kalma ta yabo da jinjina ga malaman hadisi ba shi yake ce ma masturul hal kenan wa muhammad ibn matoya Muhammad ibn matoya shi ma saduku ne wurin malaman hadisi waɗannan malamai guda biyu su ne malaman Imam Tirmidhi ɗayan su maskurul hal ɗayan su kuma saduku kada waɗannan malamai guda biyu suka ci na ubaidullahi ibn Musa shi thiqatun ne salman shi ma la ba شما لا malamai suka ما shi ma wato dai gidan صدوق yake amma dai akwai wani abin da malamai suka gani ba su ambatai sadukun ba suka ce min la ba a sabihi ko kuma laisa bihi ba ko da la ba a sabihi da laisa bihi ba da sadukun ta gida guda suke amma sadukun shine kan gaba saboda haka idan malamai da wanda kai a zuciyarsu sai su ajiye shi la ba a sabihi ko kuma laisa bihi ba amma dukkan su martaba ta hudu suke daga nan sai an ubaidillah ibn muslim al-qurashi ubaidillah maqbul ne wurin malaman hadisi Ana abihi ya an so ga mahaifinsa eh, shine muslim al-qurashi to shi sifatun ne eh, afwan eh, sahabi ne qala ya sa'altu na tambayi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aw su'ila ko kuma cewa ya su'ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an min jahari an tambayi mazu Allah sallallahu alaihi wasallam game da azumi shekara shine mutum ya dauki azumi kullum azumi kullum azumi kullum azumi har shekara babu ɗage kafa sai kun da aka haramta yin azumi kaɗai kun sallah ko faƙala ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inda na halaka alaika haƙƙan to ka sani dai iyalin kana da haƙƙi a kan saboda mai kullum za ka ta azumi sun ramadan saboda ka azumci wata ramadan da awwajib wanda zai yi yalihi ko da kuma ah, abin watan da ke bi mai ko kuma wanda yake ramadan wanda zai yalihi da kuma wanda ke bi mai wa kullu arba'a wa khamis da kuma laraba da alhamis fa idza anta qad sumta dahara idan kai haka to duk gaba da ka azurci shekara ce wa tsarta amma duk da haka kuma ka sha azumi wasu ranaku amma kuma za a baka daje shekara wa fil babi an aisha imam at-tirmidhi yace wannan babi akwai hadisin da na aisha قال أبو عيسى في حديث مسلم القرشي حديث غريب لأن إمام الترمذي ضعف حديثه hadisi ne da'ifu ga muna da mastu a ciki sannan ga makabul a ciki ko sai sannan kuma ga lafazin hadisin kuma yanda ya ramadana wallazi yalihi wani wata ke na shawar ko eh sannan kullu arba'a ya eh, wa khamis wa kullu arba'a wa ko sai wannan min ya zo da wani lafazi daban da ba shine hadisan da suka inganta suka zo da shi ba shi ne ithnain wakami khamis hada abu isa hadithu muslim al-qurashi hadithun gharibun warawa a cewa wasu malamai sun rawaito wannan hadisin an harun ibn salman daga harun ibn salman an muslim ibn ubaidillahi an abiyi ga muslim ibn ubaidillah an muslim ibn ubaidillah ba an ubaidillah ibn muslim ba ba an ubaidillah ibn muslim ba an muslim ibn ubaidillah an abiyi saboda haka wani isnadi an samu bambancin eh, birnin isnadi a takaice ne wannan hadisin da'ifin ne eh, shari'a ba ta bude kofar yin azumin laraba da kuma alhamis ba na lokaci babun abina arba'in da shida ma ja fi fadli somi arafa hadisan da suka yi magana kan falalar azumin yinin arafa imamu tirmidhi ya ce ba, shi ne ibn sa'id ibn jamil ibn qarim al-basri al-baghlani ثقة النسب وأحمد ابن عبدة الضبي وأحمد ابن عبدة الضبي فيما ثقة حافظ قال guda biyu, الترمذي ce فقد حدثنا حماد بن زيد فيما ثقة بن حافظ عن غيلان بن جرير فيما ثقة بن عن عبد الله بن معبد الزماني فيما ثقة بن عن أبي قتادة سيما الحارث بن ربيعي آه، رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سوى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي صيام يوم عرفة أظمي يوم عرفة inni a haka su ba'alan ba masu suka ce inni a haka su bubi mana arju alan ba arju minan ba a haka su mana arju wato ina sa rai da Allah an yi kafira sanatar lati kablahu wa sanatar lati ba'dahu ina sa rai da Allah cewa zai karkare zunubin shekarar da ta gabata wasanatar da ke ba da da kuma shekarar da ke bayan wannan azumin da aka yi wannan eh, arafaɗin da aka yi wata na ƙarshe ka da musulunci ake arafa ko saboda haka kama wannan shekarar ta riga ta wuce ke ita ce qabla, an fahimta ko ita ce ƙabla sannan shekarar da za a shiga ita ce ba'ada ta zama da aka shekaru biyu kenan wadda shekarar da ke shirin hita tun farkon shekarar har ƙarshe Allah zai karkare ma mutum zunubin ƙananan zunuban da ya aikata a ciki ra'ayin jumhur ke cewa ƙananan zunubai ake yahewa ba manyan zunubai ba daidai da cewa Allah in ka ba'ira ma hauna anhu nukaffir ankum ayatukum in kuka nisanci manya-manyan zuluban da na haramta muku to ƙanana kanana ibadojin da za ku yi ta yi yau da gobe zan ta karkare muku ƙanana kanana yan fahimta ko amma duk da haka nan wasu malamai sun ce har da manyan zuluban ma karkarewa za eh cewa farko da Allah yawa annabi alƙawari kenan in ta ji ta nebu ka ba'ira ko nukassar an kum sai ya cikum to da baya ma sai aka ba shi har da manyan zunuban wallahu a'lam illai malamai ɗan kaɗan ne ke bisa ga wannan ra'ayi amma jamhur yawancin malamai duk akan cewa eh, sai in an ce manya manya don kuma wannan aya ɗin hadisi ingantacce ya zo daidai da wannan aya as-salawatul khams wa ramadan ila ramadan afwan as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'a wa ramadan ila ramadan kafaratu lima bainahunna idza jtunibat al-kaba'ir cewa sallolin ga guda biyar da muke yi da azuhur zuwa la'asar da la'asar zuwa magariba magariba zuwa isha'i isha'i zuwa subahin subahin zuwa azuhur ƙananan zunuban da muke duk gaba da Allah na yahe mun ana wal juma'a ta ila juma'a layin wa sallar juma'a wannan sati kafin sallar juma'a wani sati kuma ƙananan zunuban da muke Allah ya shahe mun ana wa ramadan ila ramadan idan muka yi azumin wannan wata ramadana bana kahin baɗi kuma mu yi azumin watan ramadana kuma laifukan da muka yi wannan shekara Allah shafe muna amma da sarari idan tuni ba ta kaba idan an nisa ci kaba irori na bai ta ko a ce hadisin ya zo daidai da daidai da aya to saboda haka dai al'ayyaha jumhur cewa kananan zunubai ne ake yafewa saboda haka shekaru biyu kenan duk wanda ya azumi yau mai arafa in Allah ya karɓa waɗanda muke Allah shi karɓa mana wanda za mu yi kuma nan gaba Allah shi karɓa qala imam at-tirmidhi yace wa fil bab an abi sa'id an samu a hadisi abi sa'id al-khudri a wannan babu qala abu isa hadithu abi qatada hadithun hasan cewa hadithu abi qatada hadisi ne hasan sai dai ingantaccen hadisi ne وقد siya أهل العلم صيام arafa عرفة bi arafa. cewa mustahabbi ne yin azumi yana arafa ba sai mahajjacin da ke tsaye a arafa abin da ko to shi ba ce shi azumin ba amma imam al-albani ya tafi sabanin wannan ra'ayi cewa ko shi wa hana shi <laughs> eh, abin da ko da saboda haka abin da ne hana shi shine don kada ya raunana azumi din na iya rage mai kuzari ko da kuma kwazo da kuma ƙarfi na tsayuwar ibadar da zai yi a arfa'in an fahimta komin kwazo yake komin ƙarfi yake komin jurewar shi da azumi in bai azumin na fayaɗi yana ci yana sha yahi an fahimta ko dalili ke na wallahu a'lam abin da makaranta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki kuskuren da ya faru a bayanin da ne Allah ya fi mini kuma ya cikin zukatan masu saurare Wasu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk